coronavirus gaskiya ce coronavirus gaskiya ce coronavirus gaskiya ce coronavirus gaskiya ce waɗannan su ne hanyoyin da ya kamata mu bi domin gujewa kamuwa da kuma yaɗa wannan cuta na farko ya kasance muna yawan wanke hannayenmu a kan kare aƙalla na tsawon daƙiƙa ashirin da ruwa da sabulu ko kuma wani abu da zai saka kumfa mu guji yin atishawa ko tari ba tare da mun rufe fuskar mu ba kada ya zamto muna taɓa bakinmu hancinmu ko idanunmu ba tare da mun wanke hannayenmu ba mu rage shiga cinkoso akalla mu samu tazarar kafa shida a tsakani idan ya kasance mutum ya ji alamun zazzabi ko mura ko kuma sarkewar numfashi yayi kokarin killace kansa tare da kiran mahukunta akan hakan domin ba shi agajin gaggawa ta hakan ne kadai za mu kare kanmu tare da 'yan uwanmu kula da rai da lafiya na da matukar muhimmanci a gare mu wannan sako ne daga mujallar matashiya